a wannan masallaci na abubakar siddiq radiyallahu anhu da yake alo estate a shiyar bado cikin babban birnin sokoto don mu ci gaba da karatunmu a cikin littafinmu mai albarka wanda shine riyadu salihin na al'imamun nawawi a rahimahullahu ta'ala darasinmu da na gabata shine darasi na ɗari da ashirin da uku kuma wannan darasin namu ya dakata a kan hadisi na ɗari shida da hamsin da biyar yau kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu hara da warkon darasi na ɗari da ashirin da hudu wanda wannan darasi ya dakata a wanda wannan darasi zai fara da hadisi na ɗari shidda da hamsin da shidda zuwa ga gwargwadon abin da Allah ta'ala ya so a karanta muna cikin babe na saba'in da takwas babin da ke bayani game da an umarci jagororin al'amari da yin sauƙi ga waɗanda suke jagoranta da yi musu nasiha da tausaya musu kuma an su daga yin algusu ga waɗanda suke jagoranta da tsanantawa gare su duk an hana ko yin sake game da maslahohinsu ko rafkana game da waɗanda suke jagoranta ko rafkana ga abin da ya shahi buƙatarsu. ayyudan Allah da cikin wannan babi na saba'in da takwas za mu ɗora mu ɗoka daga inda muka dakata ko inda karatun mai dakata a darasinmu da na gabata. A matasir karatun ma ne mamun nawawi rahimahullahu ta'ala ya ce wa ana abi huraira ta an. An karɓo daga abi Allah ya ƙara masa yadda. kola. abu raira ya ce ƙwala rasulullah manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam Kyanat banu isra'il bani isra'ila sun kasance an anbiya annabawa su suke jagorantarsu dama a cikin bani isra'il akwai annabawa tari da yawa da aka yi akwai annabawa tari da yawa na banu Isra'il. Daga haka su annabawan su ne masu yin jagoranci na banu Isra'il. Kullama halaka nabiyon duk da wani ba annabi ya rasu nan za mu gama zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambaci mutuwa halaka a kuma Allah ta'ala ya ce a cikin littafinsa falamma halaka ana magana game da annabi Yusuf lokacin da Allah ya karɓi rayuwarsa haka Jabir ibn Abdullahi al-Ansari Allah ya kara musu yadda shi da mahaifin shi ya ce lamma halaka abi lokacin da babana ya rasu kenan bisa ga hakika ni mutuwa halaka ce amma kuma Allah kan sa mutuwa ta zama jinƙai da rama ga wasu daga cikin bayan shi muna roƙon Allah ya mana wannan arzikin ka rasu ka bar gidan duniya amma kuma kana tare da gawara da rahama da jin kai a cikin kamarinka halin kasancewa a hayatun barzahiya rayuwar kabari wata rayuwar kabari babu wanda ya sa hakikaninta in ba Allah ba shi kawai ya sa hakikanin rayuwa ta kabari da duk sadda ba Allah da ya rasu sai halafahu nabiyon sai wani ba Allah ya zo ya zama madadinsa wannan dai duk dalili ne akan shugabanci ko jagoranci wa innahu la nabiyya ba'di to annabi sallallahu alaihi wa alihi Salama. ya sanar da al'ummarsa cewa shine annabin ƙarshe la nabiyya aka zo da la nafiya la nabiyya ba'di ba wani ba annabin da zai zo bayana shi annabi isa alaihi salam da ya bushara ko yana bayani ga al'ummarsa cewa ga wani manzo da zai zo a baya Allah ya ba da labari yana cewa ya ce min ba mu Ahmad wanda zai mai bayan ni ya zo madadin annabi manzo to sunansa Ahmad wanda wannan suna na daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Ahmad Muhammad Murtada Muntaka Mustafa Mukhtaru wa hakaza to shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu wani ba annabin da zai zo bayana kenan idan wa khatamun nabiyyin shi ne cika makin annabawa da gare shi an riga an kuble manzanci kuma tare da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu bayan na wuce wasu mutum talatin makareta wanda kowane yana yana awar cewa shi annabi ne akwai wani da aka yi da ake ce ma al-muktar ya yi dawar ba annabi ne akwai almutanabbi wanda duka karatun adabin larabci yana ganin irin abubuwan da mutanabbi ke kawo na hikima amma dai abinda malamai ka cewa mutanabbi daga baya musulunta sa'annan akwai matulkar kazzab shi ma ya yi dawar cewa annabi na Sana akwai wani da ake da'awar cewa annabi na yana nan wai dawowa zai wanda yan ahmadiyya kadi ahmad gulak alqadiyani ko dan kasar india kwarai su suna nan bisa ga wannan fahimta wai zai dawo kuma a matsayin annabi a gani ko wanga ya nuna matata wannan hanya to za a sallallahu alaihi wasallam ya bayyana za a samu makareta har guda talatin da za su riye cewa su annabawa ne to an samu ɗaiɗai ko daga cikin masu wannan da'awa ba mamaki na ba nan gaba a samu wani yana da shi ba annabi ne akwai wani da suke cewa sun yi farin cikin da Allah ya aiko ba haushi ko wani shaidi da suka da'awar cewa annabi na yawwa Mustapha Lokoko ana yi mai waka ana an yi farin ciki da Allah ya aiko ba haushi a gani ko yana cewa ai shi na wannan da an ce bayan wucewa annabi Isa yana tawowa a gani ta wannan kenan Ba haka su annabawan bani Isra'ila in wani ya wuce wani yanzu in wani ya wuce wani yanzu to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la nabiyya ba'di ba ni ba annabin da zai zo bayana sai ya kunu ba'di khulafa za a samu dai mamaya tun daga na farko Abubakar Umar Uthman Ali radiyallahu anhum ajma'in da kuma waɗanda suka biyo su daga baya in wasu suka wuce wasu su zo fayaksirun su khulafa din nan za a samu waɗanda za su yawaita kenan ta hanyar riƙe haƙƙoƙin jama'a ƙalu suka ce su sahabbai Allah ya ƙara musu yadda ya rasulallah ya manzo Allah ta mata amuruna mi kaka umarnin mu da shi idan an muka samu waɗanda ka jagorantar mu sun yawaita kama a ce sun rike haƙƙin mu qala awfu bi bai'atil awwal fal awwal ku cika mu mubaya da na warku sannan mai bi mai sannan mai bi mai ku yi mu mubaya in an aza muku shugaba kada ku yi tawaye Da dama salafuna as-salih suna gargadi game da tawaye da kin biyayya da da'a ga shugaba kamar abin da aka samu yana waruwa a ce shugaba ya yi bayanin cewa an ga wata shasab sai mun gani da abubuwan da suka yi kama da haka nan yana daga cewa abin da kuruj yin tawaye wanda kuma sarafuna salih ba su tare da wannan ba akwai hajjaj bin yusuf al wanda lokacin da yana shugaba akwai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda aka rayuwa amma dukkan na hajjaju da irin abin da ya na ba daidai ba ba su bijire ba ba su yi tawaye ba su salafuna salih suna akan faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallama alaikum bisah wa ta'a ina umarnin ku da jiyawa da yin ɗa'a. wannan ita hanya ta magabata a jiya a yi ɗa'a. illa an tarau kufran bawaha sai in kun ga kayan gici bayani karara inda kun fi min Allah burhan wanda kuna da dalili da hujja wurin Allah cewa wanda kafirci na aka kiraye ku ko sabon Allah to nan kan wala sam'a wala ta'a to suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a suka yi mai tambaya ne abin da zaka umarce mu ga irin waɗanda shugabanni yace to ku cika mu baya annawar ku sannan mai bi mai ma'ana ku yi da'a thumma tu'hum haqqahum sannan ku ba shugabanni haƙƙinsu na daga cikin hakkin shugaba a yi mai addu'a addu'a kuma ta Allah shi mishi muwafaka da sauke nauyin da Allah ya aza mai ba addu'a fadanci ba da in ka saurari wasu suna yi addu'a madadin a yi mai addu'a irin wanda shari'a ta umarta sai a koma ana wadanci ko bambadanci. Tanar sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan kun ba su haƙƙinsu su shugabanninku wasu ku was'alullaha allazi lakum ku kuma ku roki Allah ya sa su ba ku naku haƙoƙan fa inna Allah lalle Allah sa'iluhum zai musu tambaya an masar'ahum game da abin da ya ba su jagoranci ba wai mu ce Allah ka isan muna ba a'a Allah ka kwatar muna haƙƙin mu ga shugabannin mu ma'ana Allah ka sa su ba mu mu kamar abubuwa da al'umma suke da bukata da suwa ina abin da ya shayi wutar lantarki ta zama rayuwa ga mutanen da asbira ne irin ruwan waho sun zama rayuwa ga mutanen da asbira ne irin harka asibiti ta zama rayuwa ga mutanen da a cikin birane irin abin da ya shayi ilimi na addini da na zamani da shi ma ya zama kamar harka ta rayuwa wanda hake ya rataya akan waɗanda Allah ya ba jagoranci su ga cewa sun gabatar da waɗannan abubuwa ga al'umma kamar hanyoyin mota kamar gadoji wanda in Allah ya rubuta ka matsayin matahi sai ka ga haɗurrar da za su faruwa a dalilin ramin da aka sama hanya a rami kwazazzabe wurin kauce mai sai a haɗu a yi haɗari sai a samu mutane da dama an samu maharin ajalinsu na daga cikin abin da Allah ta'ala zai wa shugabanni tambaya bisa ga abin da ya ba su na jagoranci lalle sai Allah ya tambaye su Yan sanyi bakin ƙoƙarinsu alhamdulillah yana yawa su samu rangwame da uzuri a wurin Allah idan ku sun yi sauransu wannan rana ta alƙiyama la zulmal yau ba zalunci a wannan rana ba za a tauye ma kowa hakkinsa ba ba za a ƙara ma kowa wani abin da bai ba a ce ya yi shi wannan hadisi nawawi rai an ta ala ce yace kuna ne. Buhari da Muslim suka ruwaito shi imamu buhari ya kawo shi hadisi mai lamba dubu uku da da da hudu hamsin biyar. haka Imam Muslim ya kawo shi hadisi mai lamba dubu da da da takwas arba'in biyu. to wannan kenan don haka nan babban abin da za mu lura da shiya wanda ana iya samun fa'ida mai yawa cikin wanda hadisi amma dai mai yawa za mu ambaci kaɗan saboda lokaci to daga cikin fa'idodin da ake samu cikin wannan hadisi akwai faɗar annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya ce annabawa ke jagorantar bani isra'il suke shugabancinsu in wannan ba annabi ya wuce wannan ba annabi sai ya zo madadinsa wannan dalili ne akan cewa shi addinin Allah shi na addinin musulunci addinin musulunci shi na addinin Allah a kowane wuri da kuma kowane zamani kuma jagorancin nan na addini shi na siyasa mai amfani bisa ga hakika ne ba wannan siyasa ba wadda makiya Allah suka zo da ita suka gitta ta suka dora ta akan al'umma amma shi musulunci jagoranci ne siyasa ce ta hakika don duk da wanda ba musulmi ba musulunci ya yi umarni da a bashi haƙƙin shi musulunci bai da danne hakkin kowa ba eh da kulli zai hakkin haka ba kowane mai hakke hakkin shi wanda kuma akwai alhairi kwarai karkashin wannan idan Allah ya sa ka zama shugaba kana bayar da hakoki za ka ga al'umma suna maka da'a suna maka biyayya kuma ba za ka yi gudun su ba ba za ka ji tsoron su ba Allah zai sa maka kariya da kuma samun aminci akwai wani shugaban ƙasar Pakistan da an ka ce ma suna ne Ziyaul Haq ya kasance matsayi ne na shugaban ƙasa yana hawan keke na yawo cikin gari a dalilin ya kwatanta ma waɗanda yake jagoranta wanda yau mai yawan shugabanni za ka ga sai an ba su kariya kariya ta musamman ana tsare da su kamar za a je fagen daga wayan da Allah ya ba shugabanci Allah ya damƙa musu amana sai su yi iyakar ƙoƙarinsu kamata ma ya yi in wani ya taho malami na ko ba malami na ba bai tashi cewa ne ba a taba irin ka ba ko ba a taba gwamnati irin taka ba sai ci kai zauna nan zauna nan ba ni son yabo zauna nan ba ni son yabo zauna nan a ce duk abin da na yi na yi na daidai inda na yi daidai Allah ya karba kurina Allah ya bani iko in gyara kuma in samu masu nuna min ga wurin kurin wata rana Abdulaziz bin Bas wanda a mufti amul mamlaka can ƙasar Saudiya kenan. Shugaban jami'a ta musulunci ta garin Madina. An shirya wata muhadara ya zo don gabatar da muhadarar sai wani daga cikin masu shirya muhadara ya shi kuma shi bakin gaskiya ce annan cewa babban malami ne malami ne na Allah yana karantar da al'umma yana kokari yana kaza to dama Abdulaziz bin Baz makaruna ba shi gani ana ce yana abin nan da da wanda ke tayi da shi an kawo wanda yake zai ya yi abin magana ka kuma bakinka sai Allah ya tambaye ka abin da kaka wadi ranar ranar lahira ka kuma bakinka da abin da kaka wadi yau ka ga shugabannin mu ya aka samu guda ya yi haka zai zama mu al'umma darasi amma za ka ji wani ya yi ta cikin gidan rediyo ya ce billahi lazi la ilaha illa huwa ko wallahi tallahi ba a kafa gwamnati ba irin gwamnatin wani kuma ba don komi na ba kawai illa mina na zai samu sannan ko ya yi ko bai ya ba bai ƙetare abin da aka rubuta mai samu a gani ko yanzu magabata na gari suna kafa kafa da taka tsantsan idan muka je ga hadisin mu na gaba wa ana aiz gina wa an aiz ibn amr daga aiz dan amru amru idan za a rubuta shi sai an sa wawan a gaba umaru shi kuma ba za a sa wawan ba shine kawai bambanci akwai abdullahi ibn umar akwai abdullahi ibn amr ibn al-as akwai amr ibn al-jamu da dai sauransu wawu shine mai bambantawa tsakanin umaru da amru annahu dakhala ala ubaidillah shi a'id bin amr ya shiga wurin ubaidillah bin ziyad fa qala la sai ya ce mai ai bunai ya kai karamin dana inni sami'tu rasulullah ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yana cewa inna sharar ri'a'i hakika mafi sharrin waɗanda an makiyaya al ma masu fatattakawa makiyayan da za su jawo dabbobi su sa cikin gona su gama da duk abin da a cikin gona nan cikin ɗan kankanin lokaci kamar wanda ana samun wannan yana faruwa wasu zo dabbobi sa cikin gonar mutane ko dai gonar doma ko gonar kankana ko gonar dawa ko gonar wani abu take sai abin nan ya koma kamar ba ba sai sallallahu alaihi wasallam ya ce wa iyaka a sai shi a sahabin na bayanin cewa ga abin da ya ji manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam wa iyaka ka shedinka an ta kuna minhum ka zama cikin masu makiyaya masu fatattakawa ma'ana shugabanni waɗanda Allah ya fa shugabanci masu kama karya masu yin abin da suka ga dama ba wanda shari'a ta hura ba za mu ga shi ma wannan hadisi imamu Buhari da Muslim suka ruwaito shi ta wannan kenan to na yi mun lura da abinda muka karanta na hadisi za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi kashedi ga shugabanni masu jagoranci masu kama karya a cikin jagorancinsu wanda a yi kwatanta su da makiyaya daga fatattaka gonakin mutane su wuce da aka kenan shugabanci dai har yau akan wannan hadisi da muke akan sa dalili ne akan cewa amana ce akwai bukatar ba shi kula wadda ta dace da shi idan muka je ga hadisin mu na gaba wa na bi maryam ah, ah, an karbo daga baban maryam al wanda a cikin ƙabila kabila A radiyallahu an Allah ya ƙara masa yadda annahu qala ya ce li muawiya ga muawiya radiyallahu an samitu rasulullah naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yaqul yana cewa man wallahu la ha man wallahu la man wallahu la shay'an duk wanda Allah ya jagorantar da shi wani abu min umuril muslimin daga cikin al'amarin musulmai man wallahu Allahu shay'an wanda Allah ya jagorantar da shi wani abu na al'amarin musulmi fa ta jaba duna hajatihim wa khallatihim sai shiga tsakani ya kange tsakanin bukatarsu da abin son su wanda suka son su samu suna da bukatar son samun abu kaza kuma wannan abin yana samuwa ta hannunsa amma sai kange bai samar ba wa faƙarihim da talaucinsu ya basu cikin talauci bukatoci su yi musu yawa bai gwagwarmaya a kan ganin kusa da wannan talaucin da bukatun ba e ta gaba wawo Allah zai kange ko sha maka ce ko shi kare duna hajatihi wa kallati tsakanin bukata ce da abin kauna ce wa faƙari da talauci ne yau mulkiyama. sai Allah ya kange shi faja ala muawiya haka na ko faja ala muawiya to a rajulan ala ijin na haka na ko to da muawiya ya ci wannan sai ya ce to tunda shi harkar jagoranci ba ka iyawa kai ɗai sai ya ayyana wani akan abinda aiki yi sauraren bukatocin mutane ka zo kana da bukata ka kawo mai kamar yanzu irin waɗanda jagororin mu kai kamar gwamnoni haka sai ya zama mutum na da mai bashi shawara akan koken da jama'a ka kawo ko kuma yayi wani cikin ministry ministry da akwai sai ya zama akwai wata ministry mai sauraren koke na al'umma duk abin da an matsala tun da shugaba yana yiwa wata ba a gani ne to sai a zo can ko dai a ga kwamishina ko a ga famanan sakatare na wannan ma'aikata mai karfa kokin jama'a kila ba tura ba ita masu shelwan siyasa ko su aka ce masu ganin abin nan dan mutane su kyauta ma jama'a ko Allah alam shi dai lokacin da wannan sahabi ya bayyana wa mu'awiya Allah ya ƙara masa yadda abin da ya jiya daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama irin haɗarin da a cikin wanda Allah ya baka jagoranci ne ko jagorancin da Allah ya baka na al'amarin musulmi ka zama ka kange tsakanin bukatu da abin so da talauci na waɗannan mutane ka datse ka sha maka ce ka ana musu samu kai ma ran lahira sai Allah ya datse naka da sai Muawiya ya ɗauki hizna sai ya ayyana wani da zai Ba ka ya kamata jagororin waɗanda Allah ya ba shugabanci zama suna da irin waɗanga mutane waɗanda su za a kai makoke don su magance ma mutane damuwarsu bukatocinsu ba wai irin wani al'umma sun ka ɗauka ba matarka ta hayo ka lokaci ba ka da ragon suna da yana daga cikin abin da ka wahala yan uwanmu na birni da na ƙauye kuma yana daga cikin abin da ka wahala waɗanda adda jagorancin don su mutane wasu abinda aka su, suna da lalurar suna ka ba su rago suna da wata bukata ka ba su kaza amma abinda za ka kawo wa na ci gaba wannan ba shi ya taimako ba gare su lokacin sallah ta yi suna bukatar ganin turami suna bukatar ganin shinkawa suna bukatar ganin shadda amma a yi burtsatse cikin shiya wanda kowa zai amfani da shi ba shi a ka taimaka mutane ba ga ganinsu wanda kaga yan uwanmu abokan zama ga addini da ƙasa in ka koma kudu maso yamma za ka ga sukan sun daɗe da wucewarsa magana wai ka ce mutane za ka ba wani abu to mutane ba za su saurare ka ba a'a mena na za ka kawo wa yankin ku ko yankin ka mena na za ka kawo wa inda an shugabanci na kaka bida ba za ka yi ko kansila ba a wannan yanki ba tare da an tabbatar da ga wani abu da ka yi ba kila ka samu wasu yaran marayu guda biyu kayi tsaye sun yi primary sun yi secondary karkashin ka wannan na iya baka dama a ga cewa in ka samu dama za ka ƙara wanda ya yi wanga amma haka daidai irin mu muke muna biya a dai ba mu kuɗi su dai sun ka sha mu kai to su sun daɗe da tsallakewa da wuce wannan gada na daga cikin abin da Allah ya taimake su wanda ya sha bamban da namu barewa gare su ko alama a ce wai yau an shirya da wanda uwa ɗai uba ɗai kuke da shi wai a ce a kitsa da shi don Allah ya hore ma a tuwa kawo mahari su ba yiwa gare su wannan ko alama ko ba ku haɗa komai ba inda an haɗa yaren nan to bai yiwa su kulla maka makida amma mu da ya zama Allah ya kawo ƙaddarar jarabawa ta shaitan sai ka samu an samu mutum gashi uwar ku guda uban ku guda don Allah ya wuri ma amma sai a kitsa da shi a zo a yi ta'adi gidanka Allah ya shirya al'ummar mu ya ɗauke muna wannan bakatta ta da ɗabi'a ta wannan kenan da haka wanda da Allah ta'ala ya ba jagoranci ya san yana da aiki in ya sauƙaƙa ma waɗanda Allah ya sa ƙarƙashi ne Allah ya sauƙaƙa mai in ya karanta musu Allah ya karanta mai in ya biya buƙatocinsu shi ma Allah zai biya mai buƙatu ne a ran alkiyama in bai biya ba ran alkiyama shi ma ga buƙatoci sun yi mai yawa kamar kishirwa kamar bidan inuwa tunda ranar lahira, ba wata inuwa sai inuwa al'arshin Allah da yana so ya zama bai samu ba sannan da haka ba zai wuce ba sai an mai lissafi kan wannan jagorancin wannan hadisi imam abu dawud ya ruwaito shi haka al Turmizi, tirmidhi abu isa rahimahullahu ta'ala shi ma ya ruwaito shi waɗannan hadisai guda biyu suna bayanin abin da ke wajibi ga waɗanda abin da yake wajibi ga waɗanda Allah ya ba shugabanci na ƙoƙarin ba da haƙƙi ga waɗanda suke jagoranta kuma suna kashe da gargadi da nuni akan cewa in Allah ya baka shugabanci nan baka ba da haƙƙi ba to kana tattare da mas'aloli ka a ranar lahira a kuma akan samu kamar fa'idoji da dama akwai koda uku da za mu ambata na farko ɗarcin fa'idar da za mu samu a cikin waɗannan hadisai da ma karanta guda biyu za halatta ga mutum wanda Allah ya ba jagorancin wani al'amari daga cikin al'amarin al'umman musulmi ya kasance mai tsananta musu bai halatta ba Allah ya baka shugabanci ka tsananta ma waɗanda kaka shugabanta a abin da musulunci ya hora ka zama mai tafsasawa a gare su na biyu daga cikin fa'idodin da za mu samu cikin wannan hadisi wajen cin tafsasawa da dukkan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wani abu na jagoranci ba sai shugaba na sama ba ko na tsakiya a duk wani abu da Allah ya baka jagoranci ta sadda zai yi kokari ya sauƙaƙa musu wajen biya musu bukatocinsu da makamancin biyan bukata fa'ida ta uku wadda shi hadisi na biyu a ɓangaren sa akwai tsoratarwa daga mutum wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba jagoranci na shugabanci ya zama ya kange wani ko wasu daga bukatarsu da suke nema ko kuma talaucinsu. Abubuwa da za a yi su ɗan nirɗa su samu amma a kange a hana. ba a yi an hana wannan abin kuma abin nan ga ka'ida addini ya halatta ma sai a ce an hana Daka haka a da makaranta babban abin da suke nunawa haɗari da ke ga shugaba ko shugabanni ko duk wanda ya samu wani yankin shugabanci na al'amarin al'ummar musulmi kuma bai iya iyakar kokarinsa ba yi ko da al'amarin su wannan shi ka muka ga karshen babe na saba'in da takwas mai bayani game da umarnin jagororin al'amari da tausayi da jinkai har zuwa ga ƙarshen bayanin da malami sai babi na saba'in da tara babul walil adil wannan babu yana bayani game da jagora ga larabcin zamani abinda ake ce mawali gwamna amma lokacin rayuwa al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala babu walil adil babu mai bayani akan jagora wanda yake adil an ba shi jagoranci kuma Allah ya mai muwafaka ya zama adili ga wannan jagorancin kamar da al'imam nawawi ya saba sai kawo mana wata aya ta casa'in a cikin suratun nahal ya ce ƙwarar Allah ta'ala Allah madaukaki yana cewa inna Allah ya muru bil adl hakika Allah yana umarni da yin adalci wani insan na kyautatawa a yi adalci kuma a kyautata kamar wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kawo hadisin ko abin zamin al-gifari ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama da ke bayanin Allah ta'ala ya ce inni haramtu zulma ala nafsi ni na haramta ma kaina zalunci faja'atu bainakum muharrama kuma na sa ya zama haramu a tsakaninku ko bayina falatar zalamu kar ku yi zalimce ceniya kenan a yi adalci kar a yi zalimci wa Allah ta'ala ya ce wa qasidu umarni Allah yake wa aqsidu ku yi adalci inna Allah yuhibbul muqsitin lalle Allah na son masu adalci To shi wannan adalci ya tattara abubuwa masu yawa, ka yi wa kanka adalci ta hanyar tsayawa ka bauta ma Allah wanda Allah ta'ala ya hura ta hanyar yin tsara da biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka yi kanka adalci a gefen iyalinka ta hanyar sanar da su addinin Allah ka yi kanka adalci a gefen iyalinka ta hanyar tarbiyyantar da su tarbiyya ta musulunci ka yi kanka adalci wajen ba iya nanka haƙƙinsu aka makwabtanka aka sauran al'umma aka waɗanda a jagorori yi masu adalci ta hanyar ba su haƙƙinsu kamar yi musu addu'a kuma idan sun yi umarni a ji umarnin muddin ba sabon Allah ba ne to ɓangarori dai na adalci na da yawa suratul Hujrat, aya ta tara hadisin mu na gaba wa ana abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda عن النبي Sallallahu alaihi wa sallam. daga annabi sallallahu alaihi wa sallam qal annabi yace sab'atu wasu mutane bakwai yurilluhumullah Allah yana musu inuwa fi zillihi a cikin inuwarsa yawma la zilla illa zillu ran da ba wata inuwa sai inuwar Allah fi inuwar al'arshin Allah. A wannan rana cewa da Allah ta'ala zai inuwa ga wasu mutane bakwai. Shi ne Adam sallallahu Alaihi wasallam ce imamun adil, shugaba adil, na kai kenan, wa shafin na shafi ibadatillah da samari ko saurayi da ya tasa a cikin bautar Allah ta'ala. Na biyu kenan, wa rajulun qalbuhu ma'allaqun masajid da mutumin da zuciya ce take rataye da masallatayya babu abin da yake dago ko jira irin ya ga lokacin sallah yayi ba sai an yi kira ba na hudu wa rajulani tahabba fillah da mutane biyu da suka so juna don Allah ishama alaihi wa tafarraqa alaihi sun wadu don Allah sun rabu don Allah na biyar wa rajulun da atuwa mura'atun da wa da mutumin da wata mace ta kira shi ko ta gayyace shi ma buciya matsayi amma tana da matsayi gidansu gidan daraja kuma ita ta neme shi da kanta fa qala inni akhafu ya yace ni kam Allah ta'ala nake jin tsoro Me zai abin take nema na zina da ita ya nemi kariyar Allah bai ba na shidda daga cikin waɗanda Allah zai sa inuwa a cikin inuwa al'arshirin da ba inuwa sai inuwa al'arshi shine wa rajulun sadaka da sadaka ga mutumin da ya yi sadaka da wani abin sadaka fa a akhfaha ta alama shi malo ma san mino? A yaminu ai zanu abu da san mina da ya ba suwa ba na bakwai wa rajulun dakara Allah da mutumin da ya tuna Allah yana tunanin Ubangiji holiyar yana shi ɗai ya diba ya ga girman Allah Allah shi ya halitta shi Allah ya ba shi gani Allah ya ba shi ji Allah ya yi sama Allah ya yi ƙasa Allah ya yi duwatsu shedarsa tana taya da izini ga yanayin dai sai kuka a dalilin abinda yake gani na ni'imar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To nan ma ambaci waɗannan abubuwa matsayin lisawawa ɗaya-ɗaya har guda bakwai. Amma abinda an ma'ana na cewar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sab'atun yadda Allah fi yau yawma la na illa dhilluh wannan a ranar alkiyama ne don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara da al'imam shugaba shugaba imamun adil shugaba adil wanda yake yin adalci tsakanin mutane wata rana Umar Allah shi ƙara mishi yadda da aka dawo Madina ana nan cina nan ya zama kalifa a Madina sai ya na ana ba sahabbai abinda ake ba su na dirami dubu hudu kamar shine abinda ake ba su na alawar ga Abdullahi na Umar cikin sahabbai don an yi hijira an da shi yana ba shi dubu uku da ɗari biyar sai ya rage maɗanai saboda adalci yau in kana da ɗa kuma kana shugaba ai ɗan nan naka yi kowa ba magana a rage mai aka yi ba sai an ka ce mai saboda me ya amiral mu'minin kaka rage mai Ya yace kowane ku shi ya yi hijira ta da kai ne shi ko wanga baba ne yayi hijira ta da shi don haka nika rage mai bai kai gare ku ba Ba gani kawai iyaka adalci nan. wanda sai wanda Allah ya muwafaka ga wata rayuwa ta mu ta yau da zai samun dama kuma ya kange ɗanai bai sakan mai ma ba ne je yi abin da ya kaso kuma ba wani da zai tambaya ko ya gitta to adalci kenan irin na Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara mishi yadda. Haka Umar ɗan Abdul wanda a shugaban adilai lokacin da aka ga bai tara ma iyalai komi ba. kamar wadda ibn taymiya ya ka wannan bayani a cikin as-siyasatu shar'iyya fi islahir ra'i war ra'iyya ana tambaya ta to wai a ran kai dade Allah shi taimake ka ba kai musu tanadin komi ba ga ka kuma ga inda ka kawo ya ce in ya kuno salihina ai su waɗanga ɗiyana da nufari in sun zama mutane na gari Allah zai wadatar da su ni mai ya ajiye musu komi na arziki a'a abinda annawa tarbiyya ta addini da zan koya musu amma maganar wai ne ya aje musu arziki a ni ba aje in dai sun zama salihai to shi kenan fa inna Allah ya tawalla salihin don haka in ka fi Allah da takawa ka yi ma ɗiyanka tarbiyya sai Allah subhanahu wa ta'ala bayan ka gidan duniya sai Allah ya isan maka gajiyar nan sai Allah ya shirya maka su kwarai akwai wani misali guda biyu dabra da nan wanda ni na san su akwai wani bawan Allah lokaci a baya da tsawo don dun ba ware siyasa na ba a takaice wannan lokacin da ya muna yara yana rike da darakta na health kuma sannan ba a yi kabe ba kuma sannan ba a yi zamfara ba kaga kenan a riko ne na da girma kwarai ko cikin muhimma na aiki da yake aiki da yake ma eh, al'umma aiki da yake ma jaha cikin wannan aikin Allah ya ɗauki rayuwa ce bisa ga irin ta ya haka amma lokacin da Allah ya karbi rayuwa ce ba shi da gida na kai ne gidan gwamnati yake ciki gidan gwamnati ko mutum na mai taimako Allah shiga warta mishi don yara bancin yana da nashi ɗiyan da yawa amma sai a zo gida ne kowa ya zo a ci abinci babu damuwa to Allah bisa ga rahama ce biyan nan duk an rarrabe su ga yan uwa saboda yara na ƙanana ba su zama mutane haka ba karatu su kai kuma dori ko kuma har yanzu kila da yake kila yanzu babu gidajen gwamnati Allah wa alam sannan dai na gwamnati ne amma sai an kai maza maza an ka tashi su da gidan wasu sun ka taho sun ka shiga su ko sun ka tayi hannun yan uwansu amma Allah da rahama ce yan raya yaran ga yankin nan da an ka tashe su sai da Allah ya maishe su wannan yankin kuma yan mallaka musu gida ne da nasu kuma ya wadata su mazan da mata wallahi suna nan da rayuwarsu su da nika yanzu misali su waɗanda nika wata magana ga in sun ji wallahi ba sani ba don sadda ubansu ya rasu suna yan ƙanana amma gashi ka ba wallahu Allah ya isan mai game da ɗiyan. Kaga in ka tsaya ka fi Allah sai Allah ya isan maka. Amma wai magana sai ka tara ma ɗiyanka, sai ka tara ma ɗiyanka wahala ta dai haka. Ka tara abin da za ka zuwa a tambaye ka gaban Allah. Sannan kuma in ba ya tara ba, sai zama wanga abin bayan wucewa ka juyawa ce. To sai misali guda. shi kuma ɗan kasuwa na Allah ya ba shi ɗaya kuma yana tare da su ga kasuwancin ga amma babban abin da Allah ya taimake shi yana taimaka ma ɗalibai waɗanda ka tawowa neman ilimi saboda gida ne yana kusa ga wata babban makaranta da aka karantarwa yana taimaka ma ɗalibai manema ilimi da har shi mallamin mai makaranta kuma yana tsare da kasuwanci ne sai Allah ya ɗauki rai ne ga diyan gana to sai Allah bai wace mai diyan ba ba ma'ana a samu ga sunan tsoron raba kuma mayuwa ce aka yin ba uwa guda uba guda ba uban guda kamar akwai matsala to daban-daban suke ba wai su guda uban su guda ba a'a wasu akwai waɗanda uwa guda uba guda akwai waɗanda ba an ka haɗa amma Allah da shi ke rahama da jinƙai sai ya shirya mai waɗanda ɗiyar da manya da ƙanana sun ka zama abu guda sun yi naɗa guda cikinsu shi Allah ya danƙara mai arzikin da duk arzikin da uban ya yi wancan lokacin yanzu an ninka mai ya yi uba ne ƙarni so ɗari don duk wata ƙasa da aka ce ta duniya don a yi kasuwanci yana ta amma ba ka iya gane cewa wai wai don kowa an buɗa mai wurin sana'a kuma kowa ya da ya zo wata mota sai a bawa ne wanda kowa ga kayan sana'a nan hankalin su kwanci Allah ya shirya mai ɗiya ne don haka duk sanda ka bi Allah ka ji tsoron Allah shi ko Allah sai ya isan maka sai Allah ya shirya maka iyalinka bayan baka nan baka cikin duniya kuma wani abu na hikimar Allah shi ubansu sadda yana da rai akwai wani aboki ne wanda tare yake da shi tare yake da shi kullum suna nan wajen hidima kasuwanci da sauransu to Allah ya yi ma wannan dattijon rasuwa bayan shi uban ya rasu to sai yanzu haka jika ne kuma yana na hannunsu shi ma gida gare ka ji gida ka ga gida da shi ake ana wancan da sun ka san suna yi da shi to ga jika ne nan ga hannunsu kamar shi na kaga wanda tsarin Allah na don haka duk wanda Allah ya ji tsoron Allah to sai Allah subhanahu wata ala, shi mai mafita wadda bai ko mata ba to shi yasa waɗanda abubuwa guda bakwai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin hadisi suna da dogon bayani ko wani guda daga cikin su yana da bayani mai yawa illa dai sai a ɗan ambata dan magani tunda abubuwa guda bakwai na yana yawa Allah ya wa mutum muwafaka guda samu wanda zai haɗa su duka yana da wuya amma dai in ka samu guda to ka ci nasara zama sallah ba ta waduwa gare ka kullum kai kan ba ka yadda ka rasa jam'i mutumin da ya zama zuciyarsa na haɗe da masallatayya yanzu misali da yawa wanda in an kai sallar magriba Allah ya mai muwafuka sai ya zama ne bai tashi sai an yi isha to ana na ana rubuta mai ladai ya kamar yana ne yana sallah zaman nan da yake kamar kamar sallah ta hannu yana yi zaman da yake matsawar ba ya kirkira wani abu ba wanda yake shari'a ba ce yadda da shi ba yana yana zikiri ne yana nan yana ambata Allah ya zama ne amma in ka ka samu shidda ai goma mutane shidda duk cikin goma ba su iya wagga in an samu Allah ya ma mutum mutane hudu cikin goma irin wata muwafaka to sun dace don mutum matsuwa ma wani yake ba a gama sallah ba ya matsu ya gaji ba a gama sallah ba hita alhali ko alheri na kana nan zaune kana sallar ga ko bayan ka gama sallar ga kana nan kana ambatar ubangiji ta'ala sai samari wanda ya tasa akan yi wa Allah da'a na ga wani yaro tun tashi ne karami Allah ya mai muwafaka shi kawai harkar ɗa'a ko wani ya magana su ce gaskiya yaro nan na da kirki kuma haka Allah ya so ya zama kawai Allah ta da biri ne na wani ko uba bai da sai ka ga ana ta kainiya muna ta faɗa da ɗiyanmu su ta yi makaranta su yi sai ka ga ga wanda shi bai da ko uban bai ko san uba ne ba amma Allah ya gashi nan tsaye gashi nan shi na yi sai ka gani cewa gare abu aikin Allah na Allah ya so ya shirya mai bai ko sani ba to wanda ya tasa yana bautar Allah bai san wani abu na shiriri ta ba shi ma yana cikin waɗanda za su shiga cikin inuwar Allah da mutane biyu da suka yi abu mai wuya soyayya ta don Allah a haɗu don Allah a rabu don Allah musamman gaskiya inda an ka hito irin wata soyayya akwai ta da yawa za ga kawai ya kire abokin nan nashi shi abokin bai da gona shi ko yana da hila zai sai ibi wuri dai ya ce wani na baka hilin ga ko gida ya yankan mai wani na baka gidan ga ƙwarai to an haɗu don Allah an rabu don Allah ba irin yadda halin mu yake yanzu ba ɗan abu kaɗan sai a yi ta takaddama to irin waɗanda suna cikin inuwa al'arshi don da ba inuwa sai ta al'arshin Allah a kuma da mutumin da wata ta gayyace shi dan sabon Allah ya ce a shi kam Allah shi ka jin tsoro duk da tsananin kyawunta da matsayinta to amma Allah ya mai muwafaka ya kare shi wanda wasu suna bi ma suka yi a za su su samu irin nan. a kuma da wanda zai bada da sadaka wanda kinaya ce a ce a hannun dama a hannun wani bai san abin da na dama ya basuwa ba ko yana kokarin ɓuyewa in zai basuwa zai basuwa ne bisa ga ikhlasi da mai tuna Allah yana shi kadai wanda kusan kamar shi ne cikon na bakwai ya tuna girman Allah ya diba dai ya gani ga abubuwa nan wanda bisa ga hakika ne duk wanda ya tsaya cikin mai dibi ni'imar da Allah ya mishi ni'imar gani ta idanu dai ta isa ni'imar gani wanga gani na ido sai kaga an tuho da yaro ɗan ƙarami ana screening ɗinai a abin da an an ce ɗan karanta ɗaya biyu sai gaza amma kai ga ka kayan lahi har ka gaci kuma Allah ya ban maganin ka lahiya lau ga dai mutane nan kala daban-daban in ka zo wurin matsalar idanu wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani cewa duk wanda Allah ya jaraba da masoya ne idanu kenan yayi ya hakuri to aljanna ta tabbata gare shi wannan ya nuna idanu na da girma da daraja da ɗaukaka da ina Allah ya bar mana namu lahiya to ni ima ta lahiya ido dai ta ishe mu mu yi tunanin girman Allah har mu yi hawaye lokaci ko to to insha Allah subhanahu wataala karatun mu na yau darasi na ɗari da ashirin da hudu ya dakata a cikin babi na saba'in da tara kinan Allah ya nawa ya rubuta mana gani a darasinmu na gaba za mu tashi akan hadisi na ɗari shidda da sittin Allah ya muna muwafaka Allah ya muna dace Allah ya sa ayyukan musu zama din da shi duk wanda Allah ya ba jagoranci Allah ya ba shi iko akan yi jagoranci wa da Allah ka so da manyan mu jagorori da ƙananan jagorori duk Allah shi muna muwafaka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك tó máa fi ṣe àwọn.